يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مقدساتها فإن كل مقدسة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla balalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer a yau asabar ashirin ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya zamo daidai da 25 ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara 2019 um, kafin mu ci gaba akwai neman addu'a ma wani mara lafiya wanda yake fama da jinya kuma yana da kyau ana iya ganin malam abdullahi bayan karatu eh, zai karin bayani to Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lafiya gaba daya to karatu dai mun ɗauko gangara ajiya idan ba a manta ba mun karanta ayan da take magana dangane da arzikin da yake cikin ƙasa a ƙarshe-ƙarshe kenan wanda Allah tabaraka ta'ala ya fitar wa bayinsa sa'annan kuma Allah ta'ala sai ya fitar da batun ruwan sama wanda ya saukar wanda rayuwa ta ta'allaka ne a jikin wannan ruwa idan babu ruwa a duniya to babu abin da zai rayu hatta abin da kake gani baya da rai to ba zai iya rayuwa ba dole sai da wannan ruwan shi yasa Allah ta'ala ya ambaci batu ruwa kuma ya tsaya a kan wannan batu na ruwa a nan a cikin sharhi wanda ya kamata a ce mu karanta mala ya kawo mana ayoyin da suke cikin suratul waƙi'a ayan da Allah ke cewa a fara'aitumul ma allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun idan da Allah ya ga dama wannan ruwan da yake saukar mana sai ya sanya shi yana da zartsi ko yana da gishirin gishiri ko baya da daɗin sha wanda idan mutum ya sha sai dai hanjinsa ya tsitsinke kun ga rayuwa ba za ta gudana ba kuma idan Allah bai saukar da ruwa daga sama ba ba wanda ya isa ya saukar da wannan ruwa daga sama kamar yadda yake fada a cikin suratu tabara ku bani labari idan Allah ya kaddara wannan ruwan ku ya zamo gauran da ake nufi da gauran shine ruwa ya kafe ai ta nema ba za a same shi ba bi ma'ana ko ka yi ta tono a can cikin ƙasa ba za ka same shi ba saboda ya riga ya janye ya kenye shin waye zai zo muku da ruwa wanda yake kubbuga daga ainihin cikin ƙasa to Allah ya rike na sama ya rike na ƙasa sannan na tsakani kuma an gurɓata shi, to ya za ku yi da rayuwa lalle ya kamata a fahimci wanda ya yi wannan ni'ima shi kaɗai ya cancanta a bauta masa sannan kuma ƙarshe ce walaƙad alimnal mustaqdimina minkum walaƙad alimnal mustaqirin Allah ta'ala ya ce mun san wanda suka shuɗe nan kuma mun san masu zuwa ko mun san waɗanda suka rage to kaga babu wanda zai buya wa Allah a nan duniya ko kuma a gobe lahira a nan duniya ne ma za ka ga kamar kana da walwala a lahira inda aka tsayar da kai a nan za ka tsaya amma yanzu a nan kana zaune a nan garin bauchi in ka ga dama kana iya barin garin bauchi ba mai tare ka ka kwaki iyalanka da kowa in ya zo ku koma indiya ko ka koma zingaho, ka je ka zauna ko ka je nijar ko ka je benin duk inda ka je ba mai tare ka inda za ka bi su suka barka to kike nan magana ta kare amma kaga a lahira an tayar da kai a wannan waje a ce maka ka yi yamma ka ce kai gabas za ka yi ba ka isa ba inda aka kora ka nan za ka je shi yasa ake cewa ikon Allah ya fi bayyana ranar tashin alkiyama musamman ma ga waɗanda ba su yadda da Allah a duniya ba amma kai da ka yadda da Allah a duniya kana ganin ikon Allah a kowane kiftawa da ainihin bismillah saboda haka kowa ya shiga taitayinsa da Allah ya san waɗanda suka shuɗe kuma ya san masu zuwa ya ce na inna rabbaka huwa ya shuruhum lalle ubangiji shi zai tayar da su suwa jami'an bi ma'ana da mutane da aljanu da waɗannan halittu ka kaf gaba ɗaya za a koma zuwa ga Allah ranar tashin alkiyama kuma ka ga yanka riga ka shiga hannu to sai yadda aka yi da kai to waɗannan ayoyi kenan to sai kuma batun halittar ɗan adam musamman ma annabi adam da nana hawa da kuma halittar tsinannen nan iblis shaidan wanda a wannan wuri ma ya yi alkawari wa Allah sai ya ɓatar da kowa Allah ta wa ta'ala ya ce a ba duka ba akwai waɗanda ba za ka iya da su ba duk yadda ka yi shaidan ba za ka iya da su ba saboda sun fi ƙarfinka Allah ya riga ya zaɓe su to Allah ya sa muna cikin zababbun Allah su kuwa ta'ala. mai Allah ta'ala Ya ce. billahi minash shaitanir rajim bismillahir ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم waɗannan ayoyi guda biyu suna tabbatar mana da cewa ɗan adam ga asalin halittansa sannan kuma aljani shi ma ga asalin halittansa amma an fara kawo na ɗan adam domin a gwada cewa ɗan adam shugaba ne akan aljani duk da kasancewa aljani ya fi tsiya sannan kuma ya fi ƙarfi ya fi dabara amma duk da haka Allah ta'ala ya bada shugabanci wa ɗan adam kuma inda za ka daɗa gane haka shine da Allah ya tashi aiko annabawa da manzanni sai ya zaɓe su a cikin mutane da aka aiko manzon Allah sai aka ce an aiko shi zuwa ga aljanu da mutane ne tunda shine cikamakin annabawa da ainihin manzanni to wannan shi yake da tabbatar da cewa dan adam ya fi aljani daraja dama inda yake sabani a tsakanin malamai shine tsakanin dan adam da mala'iku wane ne ya fi daraja wane ne yake kan gaba to abinda a karshe zamu iya rinjayarwa shine zamu mu iya ɗaukan batun da malamai suke cewa annabawa da manzanni waɗannan sun fi mala'iku daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dalilin da ya sa Allah ya aiko mala'iku kenan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ko kuma a jere domin saboda su kawo saƙonni wa ainihin annabawa kuma kowa ya sani duk wanda za a baki saƙo a ce ya kai wajen wane to ai wanin ya isa ne shi yasa aka ce a kai masa sako ko wane je kai masa sako idan da ka fi shi 100 bisa 100 ba yadda za a yi a ce wato a baka sako a ce ka kai masa yanzu misali gwamna yana so zai baka sako sai ba bada shugaban kasa ya ce ya baka zai yiwu amma kaga shugaban kasa zai iya bada sako ya ce ma gwamna ka kai ma wane to idan ya zo wajen wane zai ce cap shugaban kasa ne ko ya ce in kawo masa sako to lalle wannan gara mu lallaba shi a hankali domin saboda me saboda wato yana da alaka da manya to kaman haka ne tunda Allah tabaraka ta'ala ya aiko mala'iku zuwa wajen annabawa da manzanni to wannan ke yake gwada annabawa da manzanni suna da daraja sama da ainihin mala'ikun Allah to daga nan kuma aka ce sai mala'iku daga nan kuma sai aka ce sai bayin Allah mu'minai to sannan kuma sai abilahi bayan lahi Allah ta'ala ya ce walaqad khalaqnal insana hakika mun halitti dan adam min salsalin daga abu mai ƙara min in masnon wanda yake kwaɓeɓɓe baƙi ƙirin ga wannan mutum wane ne annabi adam salsalin abu mai ƙara kaman yaya kalfakar menene alfakar min in masnon sannan daga laka ko kuma ƙasa kwaɓaɓɓiya wanda ta fi alaƙa da baƙi bi ma'ana baƙar ƙasa kenan to abinda malamai suke bayani a nan shine lokacin da Allah ta'ala zai a annabi Adam sai ya sanya mala'iku su ɗebo ƙasa daban-daban sai suka ɗebo ƙasa daban sai aka kwaɓa da aka kwaɓa wannan ƙasa kaga kamar yumbu kenan ko kuma ainihin laka ko taɓo, duk ana fassarawa sai aka kwaba bayan an kwaba to wannan kwaba wanda aka yi shi zai yi kama da me da baki kamar yadda bahaushe yake cewa baki ruwa idan ka debo idan bahaushe yace ka ɗebo mun baki ruwa to wani ruwa za a ɗebo wanda ba komai a cikin ordinary eh zallan ruwa shi yake kiransa baki ruwa yasa a da aka ce mu ɗebo baki ruwa sai mu rasa wani ruwa za mu ɗebo sai a ce kai ba ga ruwa a da ba ka je ka ɗebo ko ka je ka ɗebo a rijiya saboda haka in ka ɗebo sai kai ta kallonsa wannan ruwa dai ba baki ba ne ba fari ba ne sannan ba ja ba ne ba kore ba ne amma an ce bakin ruwa to amma a kwana a tashi sai muka gane haka aka ba shi suna kawai za ka ji ba haushe ya ce maka bakin ruwa mai ma'ana ordinary water kenan to amma in ka duba za ka ga ɗibinsa ai kaman dalma ce dalma in ka dauke ta zaka ga tana keki tana kyalkyale amma kuma a cikin ta zaka ga wani baki baki hakan nan yana fitowa kaman idan dan adam idan dan adam da kake gani wannan ainihin abin tsakiya ba baki kirin bane amma saboda haduwa da wannan da wannan sai yake canza kala wani zai gana sa kaman jaja jaja wani kaga idonsa kaman na kule wani kuma ka gani gakin nan akwai wani fari fari haka a ciki kaman farin gefen nan yana so ya shiga amma kuma in aka zo magana sai a ce da bakin idon ka kaman kaza wato duka idon ma an hada shi baki kirin gaba daya saboda wato a rinjayen hada kaloli to yana ba da ɗibin baki baki shi yasa lokacin da aka ɗebo ƙasashe daban-daban aka zo aka kwaba Sosai sai ya kasance yana da ɗibin baki-baki shi yasa aka ce min hama hama'in masnunin amma salsalin wannan daga baya ne don bayan an suranta annabi adam yana ɗanye Allah tabaraka wa ta'ala ya bar shi sai da yake kara arba'in ba hura masa rai ba har mala'iku suna ganin kamar Allah ya fasa ni shekara arba'in ya yi yana jingine a wajen to yanzu idan ka samu abu kwaɓeɓe wanda ka kwaba shi ka shirya shi ka ajiye shi shekara arba'in ka dawo yaya zai zamo kama a ce suminti da garabul da menene ka kwaba shi ka ajiye shekara arba'in bayan shekara arba'in a ina jin ba za ka iya fasawa ba to an barki shekara arba'in shine ne yakun wato kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hal alal insani hinun min ad-dahri yace lam yakun shay'an mazkura hal alal insani hinun min ad-dahari aka ce 40 sana shekara arba'in yana yashe ko malayiku idan sun zo sai dai su wuce shi kawai da kuma suna yake ba su umarni ake ce su je su ɗebo ƙasashe daban-daban suka ɗebo ruwa daban-daban aka zo aka kwaba kamar za a yi abin yanzu yanzu sai Allah ya ji abinsa da shekara arba'in ya riga ya bushe ya yi ramuka a wurare daban-daban Shi ne ma masu ilimin tarihi suka ce shedan idan ya zo sai ya zaga ya shiga ta nan ya fita ta nan ya shiga ta can ya ce kai wannan halittar dai da za a yi duk da kasancewa ban fahimce ta ba amma dai ina ganin arhanta in dai an yi wannan halitta ina ganin arhan halitta shekara arba'in sannan bayan shekara arba'in sai Allah ta baraka ta'ala sai ya hura masa rai to a lokacin da ya bushe kafin a hura masa rai idan ka kwankwasa shi za ka je yana ƙara ne salsalin kalfakar shi ne kasko wanda ake yi na da wanda ake dafa abinci ko wanda ake yin miya ko ake dafa ruwan zafi wannan kaskon shi ake kiransa alfakar bi ma'ana idan an yi sai a samu garwakin wuta da menene sai a kona to idan aka kona shi shine ya zama kalfakar kana kwankwasa shi za ka ji ƙara to wannan karan shine Allah tabaraka ta'ala yake ambatawa to daga waɗannan abubuwa ne duk da aka tara aka halitti dan adam to amma kuma sai ga dan adam ya zo yana yin abin da ya ga dama a bayan kasa kaga in Allah ya ga dama sai ya mai da kai zero ka koma matsayinka na can to ma hakali annabi adam shine Allah ya halitte shi daga me daga ainihin turbaya a nan gaba za mu samu hadisi duk da kasancewa bai karasa ba hadisin da maza Allah yake cewa kulikatil mala'ikatu an halitti mala'iku min nurin daga haske wa kulikal jannu min nari aljanu kuma an halitte su daga me daga ainihin wuta sannan wa kulika adamu mimma wusifa lakum sai aka halitte adam daga abin da aka sifanta muku a cikin alkur'ani shine fadin Allah ta'ala inna masala isa inda Allah كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون saboda haka daga turbaya ne asalinsa sannan aka zo aka kwaba sannan ya bushe sannan Allah ya kura masa rai sai aka samu annabi Adam amma matarsa hawa sai aka halice ta daga kashin haƙarƙarinsa na gefen haguna sannan sauran mutane su kuma sai suka yi ta fitowa a dalilin me a dalilin maniyye in man da halitta guda ɗaya, shine annabi Isa ibn Maryam alaihi salam to kaga wannan bangare kenan sai Allah ya ce wal janna aljanu kuma da kuke gani khalaqnahu min qablu min nari samum shi aljani Allah ya halice shi ne daga tartsatsin wuta shine min nari samum tartsatsin wuta wadan suka ce harshen wuta wadan suka ce saman wadan suka ce jan wadan suka ce hayakin wannan ne aka tattara sai Allah ta'ala ya halice aljani da shi wato shedan kenan kuma ke ki shine uban aljanu kakaf gaba ɗaya. saboda haka wannan shi yake tabbatar mana da cewa duk aljanun duniya ya'ya ne ko jikoti ne na ainihin iblis shi kuma iblis Allah ta'ala ya halitte shi daga me ya halitte shi daga wuta to yana iya yiwa wani kuma sai ya tambaye matar safa to qur'ani bai ambata ba hadisi bai ambata ba eh amma wani babban malamin mu a can baya irin malaman mu na zaure ya ce kawai Allah tabaraka wata ala ya ce wa amma wannan almara ne zan fala don kara kai gaba eh wai da aka halitti shedan yana zaune shi kadai yana walwalansa tunda sai da aka halitte shi kafin a halitti annabi adam to da Allah ta'ala ya halitti annabi adam wa khalaqa minha zawjaha sai ya halitta masa matarsa da gare shi sai aka ce kuma da shi da matarsa su shiga aljanna su zauna na ɗan wani lokaci a matsayin gasawo house sai iblis ya ce a ah, to shi me yasa aka halitta shi shi kadai shi ma ba halitta masa matarsa ba wai sai Allah ya ce masa kamar yadda malam fa ya ce wai eh, sai Allah ya ce masa ka murza in ka zauna to ka murza cinyanka wannan cinya din nan wai ya murza idan ya murza zai ga abin da zai faru to yana iya yiwa wani sai ya tunani ya ce shaidan din Allah ya halice shi kamar dan adam ne a yanzu wasa idan muna ta taɗin annabawa da manzanni da jama'an su kaf gaba daya mutum zai ɗauka kamar yadda yake tare da yana ganin ga kawunsa ga babbansa ga babansa ga yayansa ga wane ne ai ba haka suke ba duniyan ne ta rinka takura mutane ana tsutsuke su ana matse su hatta shekaru su ma takuruwa yake yi amma a da idan mutum ya zo duniya sai ya shekara ɗari a duniya sai ya shekara dubu a duniya bayan dubu ma sai ka kara amma kuma za ka same shi babba ne mai yiwa in ya miƙe yana tsaye kawai ba sai ya hau kwaranga ba zai yi jinkan masallacin nan ba sai ya hau kwaranga ba zai yi jinkan masallacin nan ma ana raguwa ana raguwa kamar yadda shekaru ma suke raguwa suke raguwa shi yasa yanzu zaka ga ko da haihuwa ma mafiya yawa waɗanda yake haifa sun fi kasancewa yan parent haka za gansu sai ka ce yayan abin nan kaji haka za ka ga ake ta haihuwa kuma haka abin zai ta raguwa ana ta tafiya a haka saboda haka waɗanda suke kaman adawa ko kaman samudawa ko wane ne kullum raguwa suke yi to dama haka duniyan take kuma idan ne yanzu sun zo sun shekara tamanin ko saba'in kaga waɗanda za su zo daga baya sai a ce shekara 60 shine mutum ya zama tsoho sannan daga nan kuma har zuwa yi tashin duniya Allah ya sa mu cika da imani to don haka karka dauka halittar yar karama ce a halittar tana da girma kwarai da gaske to shine da ke dan ya zauna shi ibile shine sai ya murza ainihin cinyarsa yana murzawa kawai sai matarsa ta fito to amma malam bai faɗa mana sunan matar ba eh, eh. sai ce kawai sai matarsa ta fito to tun da matarsa ta fito daga nan to shi yake gwada cewa don ya yi wata fassara ce yana maganin akwai mutanen da mutum ba zai yi aure ba sai ka amfani da hannunsa wajen fitar da maniyi to akwai hadisin da ya magana ya ce duk wanda ya auri hannunsa to Allah wa ta'ala ya tsine masa duk wanda ya auri hannunsa Allah ya tsine masa duk da kasancewa hadisan hadisin ana maganganu a kai amma dai Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara hanya ce ta fiye bukata wanda ya dace ba domin yanzu idan aka zo aka ce kai liman ne ko kai mai wa'azi ne baka da mata kana amfani da hannunka wajen biyan sha'awanka to ba mutane ba za su bi ka sallah ba domin abinda za su dauka kawai kai tan tagariyan dan giska ne to balle kuma a ce wanda yake zina ko wanda yake luwadi saboda an kawo wannan ne don a kwatanta cewa tun da shaidan ya zamo iblis to matarsa ma haka ta fito daga wani wuri wanda yake na shirme kawai to shi yasa ƴaƴan ma gaba ɗaya sai suka kasance kaman iblisai sune aljanu to amma wannan almara ce ake bayarwa abinda Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar mana cikin alkur'ani sannan manzo Allah ya ambata mana lalle shaidan an halice ki ne daga ainihin wuta sannan kuma sai Allah ya hayayyafar masa da zuriyarsa ba ce matarsa ga ta wance ce ko kuma ga yadda aka halice ta ba wannan wallahu alamu kuma don ka san cewa shedan yana da mata ko baya da mata me zai kara maka a cikin ilimi me zai kara maka a babin sallah ko babin alola ko babin azumi ko babin dabi'u masu kyau ko wani abu makamacin wannan shedanin dai an ce tsinanne ne kada ka kuskura ya yaudarar da kai ya sanya ka ka saki hanyar Allah subhanahu wataala illa iyaka kawai saboda haka wala al insana Allah ya ce hakika mun halitta dan adam min salsalin min hama'in masnun daga abun nan yumbu wanda yake mai ƙara wanda ya kasance daga kwaɓaɓɓen ƙasa kuma wanda yake baki kirin janna shi kuma shedan wato shedanin aljani khalaqnahu min qablu mun halitte shi kafin halittan dan adam min narin samo daga wuta wanda take tartsatsi ko mai kunshe da hayaki shine asamo sai Allah ce min وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من wannan aya kuma ita ce kamar farkon labari domin ayan tana cewa wa ƙala rabbuka lil mala'ika yayin da Allah ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan yace lalle ne zan halitti dan adam saboda haka yanzu akwai wata sabuwar halitta dan adam ga akwai aljanu akwai ainihin ah, mala'iku sannan akwai sama akwai ƙasa akwai waɗansu halittu da Allah ya yi su to yanzu kuma halittar ɗan adam za a yi ne bashara kaga idan aka kira mutum suna bashar bashar ya zama basharun kenan ko bashar ne ko bashir eh asalin wannan kalma bashir ne ko bashar bashar ne bashir eh bashir shine mai gargadi ɗaya daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya ambata mun aiko ka bashiran wa nazira to amma bashar fa shi kuma daga nan aka same shi in aka ce maka bashar ana nufin mutum kenan sai dai idan za a juyar a ce basharun albishir a kira shi da suna albishir sannan sai a ɗauki wannan kalma sai a kwatanta da annabi a ce manzon Allah albishir ne ga al'umman duniya to kaga sai an ta kwane-kwane shi yasa yana da kyau wajen sanya sunaye yana da kyau a rinka yin la'akari idan za ka sanya suna ka nemi tarihi da ƙarin bayani dangane da sunan duk da kasancewa ga shi ana yawan sanyawa za ka ji an ce muhammadu bashir muhammadu bashir ko muhammadu bashar muhammad al-bashir ai bashir da al-bashir ai duk ɗaya ne bambanci kawai wannan an sa al ne eh, amma bashir da al-bashir duk ɗaya ne babu bambanci amma bashar kaga ya bambanta da bashir Allah ta'ala ya ce wa in qala rabbuka mala'ika yayin da Allah ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharar? lalle ne zan halitti dan adam min salsalin daga abu mai ƙara min hama'in masnon daga ainihin kwaɓaɓɓen laka ko kwaɓaɓɓiyar laka wanda take baka kirin to amma idan na yi wannan halitta to akai umarnin da nake wato da zan ba ku wanda za ku aiwatar domin girmama wannan abu shine me fa idza sawaitu wa nafakhtu min ruhi faq'u lahu sajidin fa idza sawaituhu Allah ta'ala ya ce idan na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi sa'annan na hura masa ainihin daga ruhina bi ma'ana na hura masa rai faqa'u lahu sajidin shine ku faɗi kuna masa sujada ma'ana ku girmama shi to shi yasa da aka tattara ki to su sun ɗauka cewa za a yi halittar nan take sai Allah bai halittar nan take ba sai aka ɗauki lokaci ba yi ba suka ce to ko an fasa wannan ne ko Allah ya kare ki ne ko yaye ne to amma dai da yake sun san duk abin da Allah ya fal'a zai aiwatar in ma an fasa za a ce musu an soke eh idan ma an soke za a ce an soke saboda wani dalili to saboda aka bayan shekaru arba'in sai Allah ya hura masa rai da Allah ya hura masa rai sai aka tara dukkan mala'iku sai kuma iblis ya kasance yana cikinsu to ya aka yi iblis ya kasance a cikin mala'iku aka ce lokacin da Allah ya halicci duniya halittar da ya fara sanyawa a bayan ƙasa sune zuriyan wato shaidan shi iblis sune suka zauna a bayan ƙasa suka yi rayuwa to amma saboda dadewan da suka yi sai ya kasance suna saƙo ba ruwansu da Allah ba ruwansu da duk wani tsari wanda Allah tabaraka wata'ala ya giddaya musu tun da shi karan kansu kakan nasu ma ba mutuwa yayi ba yana nan da ransa ke dani ne rikekke to ai ga daman ba za a yi tsammanin cewa su za su kasance halittu na kirki ba ka kaf gaba daya shi yasa ake cewa ko wajen neman aure ne idan za ka nemi aure to ka je tushe wanda yake da mutunci yake da daraja domin in ka je ka samu tushe mai matsala to ba mamaki ba za a iya samun matsalan nan a cikin zuriyanka kai ma a gidanka shi yasa ake son a je a samu masu addini masu mutunci waɗanda suka san ya kamata waɗanda suke da tsari amma idan an je wargajejjen waje to gidanka ma yana iya wargajewa to shi yasa gaba ɗaya waɗanda suka fito daga layin shaidan ko kuma suka fito daga layin iblis ake ganin dama ba za su yi aikin kirki ba kuma abin da ya faru kenan suka zo duniya suka zauna suka lalata al'amura ka kaf gaba ɗaya Allah tabaraka ala ya turo ainihin mala'iku suka zo suka fatattake su aka kashe na kashewa aka kama na kamawa masu tserewa suka tsere zuwa ainihin tsibirai daban-daban da ainihin manya-manyan koguna da manya-manyan bishiyoyi da zazuzzuka da wurare daban-daban sannan sai suka je suka tattaru a wajen dama Allah ta'ala ya riga ya tsara duk wanda ya gudu ya tsere to wannan kan ba za a taba ki ba amma duk wanda ya tsaya to wannan kan gamawa da shi za yi ya za za ga ko zanga-zanga ake yi idan aka turo irin jami'an tsaro za ga waɗansu sun gudu waɗansu kuma za su tsaya wanda suka tsaya masu taurin kai ne eh don misali gwamnati ta ce ta hana zanga-zanga idan fa ka yi ta turo jami'an tsaro duk wulakancin da za a maka za a yi maka kuma duk abin da suka maka kowane kotu kaje ba za a ɗauke ba za a baka gaskiya ba zama sai ka ga ko samari ne ko waɗansu yan kare radawa ne da yake tunda babu Allah cikin al'amarin su. ba yadda za a yi kaje a kashe ka karin banza wai kai kana kare haƙƙin wani ra'ayi ɗin wani a karin banza a je a kashe ka ga addini ana ta wulakanta addini amma baka yi zanga-zanga ba baka yi fito na fito ba sai akan shirme za ka yi fito na fito ko waɗannan da suke zaman diris a je a zauna a ce kwana da kwanaki yanzu fi sabilillahi maza da mata an musulunci ya yadda da wannan kaga abinda da Najeriya zai yi wahala su amma larabawa suna yi saboda suna koyi da turawa larabawan da qur'ani yake da larabci ya kamata su karanta su dauki tarbiyya amma kuma su suka fi kowa lalacewa yanzu kai kana jin a ce da maza da mata duk sun halu a waje guda a yi kwana da kwanaki sati da satuttuka wata da watanni suna zaune a wajen a zauna lafiya suna gaure ba wanda ya damu da wani kuma za ka gama maza da matan ko masu waye wato za ka iya shiga cikinsu ka je ka kwanta ka yi baccinka to haka za a taki da safe ba abinda zai faru sannan kuma a ce su suna son juyin juya hali sannan juyin juya halin ya zama musu alheri ba zai taba zama wa alheri ba ai ga ki muna ganin tarihi yadda yake maimaita kansa duk inda aka yi juyin juya hali din ba su zaune lafiya sai su gwammace da zaman da ya fi musu sauki don akan a samu azzalumai kamar guda ɗari gara hakura da guda goma masu ƙarfi warai da gaske akan a samu ɗari idan ya je ɗari to ka tabbatar zai wuce haka to gara ku zaya da guda goma ƙarfafa wanda inda ya fito kananan azzalumai duk taka su zai yi kai kuma kai sa'a sai ya zo ya ce ah, talaka talaka ai kai dan uwana ne don duk wanda yake zalunci in ya rika in ya ga dama ko kai waye wato komai kankancin da kake ciki in ya ga dama tsaga ka zai yi ba wanda ya sai tanka masa saboda haka wani karamin azzalumi ba zai tare ka ba in ya ce wannan ku baki kaza to dole a baki ba mai cewa ya fito daga gidan talaka ne baya da kaza baya da kaza shi yasa ake cewa azzalumai yan kadan ya fi sauki kan azzalumai da yawa Allah ya sauke amma kaga su kasashen larabawan ba su gane wannan ba ba su gane wannan ba za a zo a yi zaman dirjan bayan an yi zaman dirjan a samu tsare-tsare iri daban-daban yanzu ko sudan da ake magana za a gani su shugabannin already tun da su riga sun je can sama a yanzu fa zai yi wahala a samu masu muradin kare wato tsarin dan adam da kuma tsari yadda ya kamata su yi shugabanci ba tare da sun tara kuɗi ba wallahi zai yi wahala a same su da yawa ko ka samu mutane ɗari da suke shugabanci to waɗanda yake masu taka tsantsan ba su wuce goma ba to kana ganin goma nan za su iya rinjayen casa'in ba zai taɓa yiwuwa ba ya za ma kar ku ɓata lokaci wajen shugabannin ku da 'yan ku da menene wai ku ɗauka cewa za a shiga walwala ba walwalan da za a shiga kuma kowa ma in yaje ya fara gyara kansa in aka yi sa'a sai danginsa in aka yi sa'a makwabtan danginsa in aka yi sa'a kuma sai ya zo yana barbada wa mutane idan bai barbada ba to in aka zo zaɓe na gaba sai ku jawo shi sai ku tura wani shi ma ya kula da danginsa sai a sake tura wani sai ma ya kula da danginsa kun ga ana son zagawa ai kowane gida zai dana amma wai a samu mutum guda ya ce duk gidajen nan zai kyautata musu yana da wahala saboda an riga an wuce wannan era an wuce wannan zamani sai dai addu'a kawai Allah kyauta saboda haka fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin Allah tabaaraka wa ta'ala yace idan na daidaita ki na halitta ki na hura masa rai to ku faɗi kuna yin masa sujada annabi adam kenan to tunda iblis an dauke ki yayi sama bayan an zo an halakar da waɗannan sai aka dauke shi tunda ana gani shine dalilin da yasa zuriyansa suka lalace gaba daya to bari a raba su da kakansu gaba daya shine aka dauke shi zuwa ga sama to lokacin da aka bada umarni wa mala'iku yana ciki shi yasa a ka'ida idan aka samu maza da mata suna tare sai aka ce ku maza din nan sallu ku yi sallah to wannan umarni ya shafa har da matan da suke cikin mazan nan ina fata an gani oh. saboda su ne jagorori ba za a ce mata a faɗa musu nasu daban ba maza kuma a faɗa musu nasu daban ba in haka ne sai a ware su ya kasance maza suna waje daban mata suna waje daban to tunda iblis yana cikin su sai aka ce su yi sujada gaba ɗaya su je su girmama ainihin wato annabi adam tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi to su girmama shi to amma anan an kawo mana a takaice gobe saboda kafin a yi masa Allah ta'ala ya ce a yi masa sujada akwai abin da ya faru a cikin suratul baqara da waɗansu surori mun karanta shine Allah tabaraka wa ta'ala ya bijiro da waɗansu abubuwa sai ya ce ma annabi adam lokacin da ya haɗa ki da mala'iku ka kaf ɗinsu waɗanda suke sama sai ya ce ku bani labari ko ku bani sunayen waɗannan abubuwa an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin sunayen waɗannan abubuwa ku fala mana shine suka kasa fala sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan don wani yana wuce wani abu amma bai san sunansa ba idan ba ka an ambaci sunansa ba to zai yi wahala ka ambaci sunansa ko yanzu wannan handset gashi handset ne ko kuma a ce abin nan waya ce waya ta hannu a bayansa akwai roban da aka sa wannan roban mai ake kiransa eh koba jacket so da hausa mai kenan za a kira eh? rigan waya menene kwaba? kariyan waya in aka ce jacket ba jacket din waya rigan waya to amma menene ake kiransa me ake kiransa ko ba turanci ba a baucin ba filatanci ba da da hausa ke tambaya tun da yanzu wannan duk kun fada da turanci ne a yi mafiya yawa abinda suke fada jaket suke fada amma jaket ya fi haduwa da gaba da baya duk yana rufe sai a ce jaket ko eh. amma wannan shi ma ne ta baya tun da yanzu mata za a ga suna riguna iri daban-daban wata rigar sai a tare baya wata rigar sai a tare gaba sai ga har mutane suna sacin suna kokarin su samu inda ake menene a cikin internet style ne ko menene inda ake gwadawa fashion eh kaga wanda yake ganin program din ya faɗi suna eh tun da aya cikin jaridu ma ko menene suna gwadawa su suna tallar bi ne iri daban-daban so saboda haka abin da ake kira wannan jacket za mu fassara shi mu ce rigan waya to wani idan bai sani ba sai kai ta takura ki yanzu da aka ce kariyan waya kariyan waya in ka ce abin kariyan waya to wannan shine ledan da aka sa a gaban nan shine kariyan waya amma rigan waya shine na baya abin da yasa na kawo wannan idan baka yi mu'amala da masu ta'ammuli da wannan ba ba za ka san sunayen waɗansu abubuwa ba da yanzu hatta aikin riga da kake gani wannan aikin nan da aka yi a cikin alaramma idan ka je ka samu mai aiki riga wannan bakin zai faɗa maka sunansa ko wannan kewayen zai faɗa maka sunansa wannan abin hannun zai faɗa maka sunansa amma kai da yake ba aikinka bane baka sani ba baka san wannan ba amma su sun sani ko a cikin riga ce wannan kulli ce wannan kulli ce akwai abin da suke kiransa sannan wannan wanda ya tafi zar akwai abin da suke kiransa amma kai baka sani ba saboda ba aikinka bane in kuma kana aikin a yanzu baka san sunan ba to kai haye kai daga sama ne ka haye wato baka nemi abin da ka tushe ba kenan eh to kaga abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya tara yace annabi Adam da mala'iku su fadi ko kuma mala'iku su fadi sunayen waɗannan abubuwa common abubuwa ne an ce yau da gobe suna ta wuce waɗannan abubuwa amma ba su san sunayen su ba ba su san su ba kawai sai kwatsam Allah tabaraka wataala yace musu su fala shi sa dama aka ce illan intabiyu kenan komi iliminka idan masu intabiyun sun ga dama sai su kafe ka sai su kafe ka sun wani kawai yana zama idan ya kalle ka musamman kana kana gargar kana kauɗi kana son gwamnatin jihar Bauchi za ta ɗauke ka aiki kawai in ya kalle ka ce daga ina kake daga gokaru nake ne sunanka sunana Ibrahimu to yaushe ka shigo bauchi a ana dade a bauchi to tun da ka shigo bauchi ka dade a bauchi eh ka san kuna da gwamna eh ka san kuna da mataimakin gwamna eh ai ni bauchi ai sarki ma na sani kaza kaza sai a ce to uwar gidan mai martaba sarki me sunanta <laughs> eh tun da kai ka kawo kace sarki ma ka sani to kike nan uwar gidansa me sunanta gaga zai kai ta satin din alkur'ani tun daga farko har karke amma ba za ka samu sunan ba saboda mai yawa baka sani ba eh, eh. sai a ce ka faɗa wannan tambaya guda ɗaya kawai za mu maka eh, in ka ba da amsa eh malam ibrahim ka kama hanya ka tafi firka ga karshe dole za ka ce to Allah kuma hakuri kuma tambaya kan wani abu da ba ban sani ba yasa ai mai interview yana so ya kake ka da man ya lura ya ga abin nan to sai ya fito maka ta inda baka tsammani duk da wannan ke sa ba a son gadara sai inda za ka shiga intabiyu sai dai addu'a kafin ka je mala'iku su maka intabiyu eh su maka irin nasu to tunda suna ta wucewa ba su sani ba ba su bada muhimmanci ga abin ba yasa Allah tabaraka ta'ala ce su fala suka kasa fala sai ce annabi Adam ya fala shi kuma sai gaki ya fala taram taram aka ce me yasa ya fala alhali sun riga ki zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi ta hanyar ilimi ne duk wanda ka ganshi don kafi shi shekaru kare na ki kuskure ne duk wanda ka ganshi don kafi shi kudi kare na ki kuskure ne duk wanda ka ganshi don kafi shi matsayi kare na ki kuskure ne duk wanda ka ganshi don kafi shi karfi kana ganin kafi shi ilimi kare na ki kuskure ne don sai ka samu akwai abin da ya sani kai baka sani ba to domin a gwada musu wannan kuma an ce kafin nan daman sun ce duk halittar da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ba zai yi halittar da tafi mu ilimi tafi mu daraja ba to na farko ga ke an gwada musu wannan ya fi su ilimi to na biyu don a gwada musu cewa ya fi su daraja shine sai aka ce to su yi masa sujada kaga wannan ya tabbatar da annabawa da manzanni suna da daraja sama da nasuwa da na mala'ikun Allah to me zai faru da Allah ya ba su umarni su yi sujada sun yi فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون الله تعالى يتي ملائكو ذكي سجد ككاب إنسو قبالا فتكين ونن آية أقوي تأكيد بعد تأكيد فسجد الملائكة سي ملائكو ذكي سجد كلهم دوكانسو أجمعون قبالا ينسو karfafawa da karfafawa a cikin larabci in kaga an kawo kullu to ba abin da aka rage in an kawo ajima nan ma ba abin da aka rage to sai gaki a cikin aya guda Allah tabaraka wa ta'ala ya hala domin a gwada maka cewa dukkan mala'iku da aka ce su yi masa sujada sai suka yi masa sujada suka girmama shi to kaga nan a cikin mala'ikun ba a ce mala'ika jibrilu da wane ne da wane ne banda su ba Ya sa in Allah ta wata ta'ala ya ce wane ne to kai masa biyayya daidai gurgurdan abin da za ka iya cikin abin da bai saba wa Allah da manzonsa ba sannan na biyu Allah ya ce wane ne to karka masa hasada karka masa kyashe duk abin da Allah ya baki kai ma ka nema a wajen Allah tunda kaga anan an ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un gaba ɗayan su to amma akwai targade dayan da yake shi ba mala'ika ne ya balle ya fitar da kansa mai Allah yake illa iblis aba an kuna ma'asa sajidi illa aba ille iblis kawai wannan shi kan yaƙi ya yi tawaye in aka ce aba ne mutumin da ya yi tawaye ya ce shi ba zai yi ba duk mala'iku sun yi sujada shi kadai ne bai yi ba aka ce me yasa ba za ka yi sujada ba yace a babu yadda za yi abinda aka halice shi daga ƙasa wanda aka halice shi daga ainihin wuta ya faɗi yi sujada ma abinda aka halice shi daga ƙasa yace ba zai yi ba saboda idan ka haɗa ƙasa da wuta wuta ta fi bala'i idan gobara ta kama ana amfani da ƙasa wajen kashe gobarar nan don wani lokacin an sa ruwa sai ga abin ya karu amma aka ɗebo ƙasa sai ga gobaran ta mutu ko da gobaran nan kuwa na fetur ne don da fetur da roba da alminiyon, mafiya yawa in ka kora ruwa to da karuwa yake yi amma in ka zuba ƙasa sai ga wannan abu ya mace gaba daya to ya za a yi ni da aka halice ni daga wuta sannan kuma in yi sujada ma abin da aka halice ki daga turbaya ce ba zai taba yiwuwa ba shine illa iblisa kun ga can an ce fasajadal mala'ikatu wannan ya gwada dukkan mala'iku sun yi sujada ille banda iblis kawai shine illa walan zuwa suna ce ille walan suna ce banda da an dunkula tadin waje guda sai Allah tabaraka ta'ala ya ce amma banda to dalilin da yasa ake haka saboda mutane za su fi kiyayewa a ce duk kowa yana abu kaza amma banda wane sai ga wani an rike ki ya ce ake wani yana da matsala ne ake wani kaza kaza to daman iblis shi ke dan shi ba aljani ki baya cikin mala'iku sanda layin salayin aljanu ne ai Allah tabaraka ta'ala ya fada cikin suratul kahf ya ce ainihin shaydan dama ki bai kasance a cikin su ba amma dai yana tare da su ne kawai amma ki ba daga cikin su yake ba bi ma'ana Allah ta'ala bai halice ki daga haske ba bai masa tsari irin na mala'iku ba to dalilin da yasa ya tawaye kenan illa iblisa aba sai iblis ne kawai sai yayi tawaye kun ga nan sunansa ya fito balo balo inda Allah ya ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samur to anan shine illa iblisa kamar yadda in ka je wani waje zaka ga an ce maka sunansa shaytanu a can bayan mun karanta wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru saboda haka sunansa ne shaytan sunansa ne iblis sunansa ne to in ka so kuma sai ka kara da cewa uban aljanu kakan aljanu wane ne duk waɗannan sunayen iblis ne illa iblisa aba an yakuna ma sajidin yace shi ba zai kasance cikin masu sujada ba to sujada nan wace irin sujada malamai da yawa sun ce ko ma sujada ce ta kafa goshi to Allah ne musu umarni su yi amma abin da aka fi fassarawa shine sun zo sun lankwasa masa sun girmama shi idan Allah ya ce a lankwasa wa mutum to ya halatta a lankwasa masa idan maza Allah ya ce a lankwasa wa mutum ya halatta a lankwasa masa amma idan Allah bai fal'a ba manzon Allah bai fal'a ba, an yi an yi laifi ne bambanci domin saboda yin sujada wannan haƙƙi ne na Allah to Allah da kansa sai ya haƙƙinsa ya ce a yi wa annabi Adam a daidai wannan lokaci don a girmama ki to kaga ko da sujada ce ta kafa goshi a ƙasa tunda dai sun bi umarnin Allah ne ya yi. to balle abin da yake fada shine sun zo sun sunkuya masa amma shi iblis da yazo sai ya ce ba zai sunkuya masa ba ya ce ai wannan yayi kadan sunkuya masa bai yi haka ba sai Allah ya ce mai ya iblis ma laka an la takuna ma'a sajidi wannan kowa yana ji Allah ya tambayi Iblis yace ya kai Iblis malaka Allah takuna ma as-sajidin me yasa ba kasance a cikin masu sujada ba me yasa baka yi sujada ba kowa yayi amma kai ne kadai kai ta waye ka balle ka ki me yasa qala qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun qala dan bakin iblis sai yace lamakun bai dace ba shine lamakun li asjuda li basharin in yi sujada ga wani ɗan adam wanda ya zo a bayana kuma na fi shi bala'i na fi shi tsanani dan adam inda khalaqtahu min salsalin wanda ka halice shi daga yunku mai ƙara min hama in masnun daga kwaɓaɓɓiyar laka baƙaƙirin ce ba zan yadda in kaskantar da kai nan yin sajida ma wannan abu ba saboda haka kaga wannan ya gwada uban masu girman kai shaidan uban masu ji da kai shaidan ko ka ce kakansu kwata-kwata na kwaloluwa shine shaidan ya sa duk wanda ya girman kai a ce ai wannan ai yaro ne yaushe ya karatu ai wannan yaro ne yaushe ya samu kuɗi ko ai wannan yaro ne yaushe ya samu mulki to ka riga ka makara layin da shaidan ya biyo kai ma ka biyo ka kiyaye wannan amma abinda aka maka umarni ya saba wa Allah da manzonsa wannan kan ba yaron ba ba shugaban ba ko iyayenka ne suka saka wannan ba za ka saurara musu ba wannan ita ce ka'ida kawai to kun ji amsan da iblis ya bayar ashe Allah ya baki dama eh Allah ya baki yanci shi yasa ya fadi wannan to da ya bada wannan amsa mai Allah ya ce masa قال فاخرج منها فإنك رجيم سي الله تعالى يقول فاخرج منها ya ce to dama ka fita daga gidan sama mai ma'ana ka fita daga sararin samaniya zaman ka ya riga ya kare an ɗauko ka na ɗan wani lokaci ne yanzu kan duniya za ka koma kai ne kake zaune kama a guest house sai aka zo aka ce to zaman ka a guest house ya kare sai dan aka fitar da kai ina kake zamanin za kai ka duk inda aka je guest house ya fi daɗi sai za kullum za ka ga ana ta gyara guest house ana gyara ki ana gyara ki to ran da aka zo aka ce ka shiga cikin ribibi zaka sha wahala to a takaice Allah ta'ala ya ce fakhruj minha fa innaka rajim yace ka fita daga cikin sararin samaniya kai yanzu tsinanne ne saboda haka babu yadda za a yi tsinanne la'ananne ya zauna a sararin samaniya shine malamai suka ce ashe duk abubuwan da ya a can baya Allah bai tsine masa ba amma da Allah ya tsine masa sai aka saukar da shi daga sama bayan an saukar da shi daga sama sannan kuma Allah ya raba ki da mala'iku amma da yana cikin su har ma waɗansu suna ƙarawa a labarai suna cewa duk inda mala'iku za su je shi ma yana zuwa amma tun da Allah ya tsine masa ya la'ane shi to sai ya takaita masa inda zai je ga inda zai je shine aka saukar da shi a duniya sai dai ya yawo a duniya kawai suka ce wannan me yake koya mana wannan yana koya mana cewa idan Allah tabaraka ala ya baka wata ni'ima idan ka kuskura ka saba wa Allah Allah ya tsine ma wannan ni'ima to ka gama yawo kafin a ce wannan ni'ima ta sake dawowa yana da wahala saboda haka sai kai taka tsantsan idan Allah ya baka ni'ima kada ka saba masa domin a samu lastin din ko kuma dorewan wannan ni'ima ba tare da ta yanke ba gaba daya Allah ya tabbatar mana shine Allah ta'ala yace ka fita fa innaka rajimun yace lalle kai tsinanne ne na la'ance ka saboda haka zaka bar saman nan yanzu yanzu wa inna alayka la'anata wa in عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة سنن كما نادورا مك لعنة domin saboda ko ka tuba ma ba za a karba ba babu maganar tuba ka riga ka gama yawo daga yanzu har illa ma sha Allah ila yawmiddin zuwa ga ranar da za a yi sa ko ranar takin alkiyama to mutumin da bai tuba ba har dai ranar takin alkiyama Allah zai yafe masa ne Allah ba zai yafe masa ba sai dai irin abin da ba ba a rasa wannan tunda abinda hadisi ya kwadaitar da mu ya ce mu yi kokari mu tuba zuwa ga Allah mu yi kokari mu nisanci ainihin shirka duk wanda ya mutu bai yi shirka ba to idan Allah ya ga dama filin alkiyama zai yafe masa amma ke dan an ce har wannan rana yana tare da la'ana da tsinuwan Allah ba zai taba rabuwa da wannan la'ana da tsinuwa ba saboda haka karka yadda ka kasance cikin tawagan ainihin shaidan ko iblis domin za ku fada cikin wannan la'ana to amma sai Allah ya ce masa to me kake so a baka ka roki duk abin da kake so ka roƙi duk abin da kake so amma shi dan sai ya roƙa, abin da ya roka ne ya ce Allah ya masa tsawon kwana sai za a yi ainihin takin kiyama tukuna Allah zai cafke shi shi yana son a bashi walwala kaga wannan ya gwada shedan nan bai da basira da lokacin da aka zo aka toshe shi sai ya ce to ya Allah yana neman ka yafe mu in Allah ya yafe masa shi kenan. wannan kankanin abu ne sai Allah ya baki dama to wani lokaci za ka samu manyan mutane ko shugabanni suna iya samun irin graduate din da wanda suka gama an karbi kwalin mutum an duba shi kenan sai a zo a baki dama sai ce a ramma tun da ka gama digiri dinka kuma ka yi haddan Kur'ani, a ramma ka faɗi me kake bukata sai ka ce gaskiya zaman dutsen tanki ya dame ni ranka shi daɗe to ina kake so a kai ka ranka shi daɗe gaskiya ni yana son a nema mun aiki a abuja ban da bauchi sannan bayan an nema mun ake a Abuja a samu ne babban ainihin masallaci a sani ni ne liman na kwata-kwata sai ce ato kenan an gama to amma kasancewa tun da baka murzuwa nan ba ka kama hanya aka je aka jefa ka can a cikin manyan dodanni da kuraye to ba za ka kai labari ba a ba za ka kai labari ba to wannan na kwatanta ne da misali ko da ustaz ne zaka samu idan ka zo ka tambaye shi maimakon ya faɗi abin da zai taimake shi gradually yana samun abin da zai taimake shi a sai ya ɗebo da faɗi gaba daya to ka zo da takardar ka an ce ka bale abin da kake so ka ce kai abin da kake so a bude maka katon shago a cika kaya a cikin shagon kamar na miliyan biyar ko miliyan goma yanzu mutumin da ba taba baki dubu ɗari ya ainihin inganta ba shine za a haɗa masa kayan miliyan biyar ko miliyan goma a ce an kai labari yana da wahala ko kuma a ce gakin nan za a baka aiki appointment amma za a halaka da wannan kaga wannan tsohon masinja ne ka yi a hankali da shi sannan abu na biyu shine ya koya maka aiki ka tsaya ka mai da hankali ce masinja eh, elementarin da ya yi to ni kuma ina da digiri ya wanda ya yi elementarin da kuma zai zo ya koya mun kaza sai ka raina fi to wallahi da kai din kana da digiri din ka zaka zamo fayil kaga wannan tsohon masinja in ya ga dama kai in ka zamo fayil in ya boye ka sai an shekara goma ba a samu ba saboda tsaban me saboda tsaban ya san lunguna iri daban-daban ko ba haka suke yi ba haka suke yi Allah ya taimake mu to saboda haka shedan ya riga ya nemi abinda yake baya da amfani kuma Allah ya bashi to me ne ma qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athu qala rabbi yace ya ubangiji tunda ka bani dama in zabi fa anzirni ila yawmi yub'athun ina son ka jinkirta ni zuwa ga ranan da zaka yi tayarwa in an halakar da kowa ma ni ina nan sai ranan takin alkiyama sannan duk abin da za a mun a wannan rana amma ni ba zan mutu ba har zuwa wannan rana mai Allah yake qala fa innaka minal munzari sai Allah ta'ala ce an amsa maka addu'an ka, kana daga cikin waɗanda za a saurara sai dai yadda ka nema ba za ka samu ba bari a yi targaɗe marokon da ka yi mai Allah ya ce ila yawmil waqtil ma’alo to dai ila zuwa ga ainihin ranar nan lokaci sananne shine ranan da za a yi hulin kaho ka kaf gaba daya wanda Allah ta'ala ya ce komai zai tafi to komai zai tafi abinda kawai zai rage al'arshin ubangiji sannan da waɗansu mala'iku da waɗansu halittu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara amma kowa tafiya zai yi sannan za a sake tayarwa kuma a sake tayarwa a wani zubin da ba to a wannan lokaci ne shi ma iblis za a tafi da shi gaba daya saboda haka Allah ta'ala ya baki tsawon kwana to wancan lokaci da aka yi wancan abin a yaushe aka yi zuwa yanzu shekaru nawa Eh, an gane tambayar barin tambayi masu gengedi eh, lokacin da aka yi wannan na abin da aka yi na annabi adam alaihi salam sannan kuma magana rikicin iblis ya biyo baya nake dan wani lokaci ne aka yi zuwa yanzu shekaru nawa za mu samu kamar shekaru nawa kaga shekarun da yawa eh, abin da nake so mu dora shine kafin wannan lokaci iblis shekaransa nawa kuma daga wancan lokaci zuwa yanzu shekaransa nawa daga yanzu zuwa lokacin da za a yi takin duniya shekara nawa kaga wannan ilimi ne na Allah subhanahu Ta'ala. amma dai yana gwada cewa lalle shi da dadde ne saboda haka ya dadde yana tsiya wannan shi zai fassara maka manufan la'amla anna jahannama min aljinnati wan nas yajma'in Allah ya riga ya alkawari sai ya cika wutan jahannama da mutane da aljanu saboda haka shedan zai samu magoya baya da yawa to kala sai kuma ya sake roko wani lokaci idan aka nemi ka yi bayani tun da wuri ka yi tunani ka faɗi abu guda ɗaya kar ka zo ka sake neman wani abu don kan nemi na farko aka ba ka nemi na biyu ba za ka samu ba ba lalle ba ne ya za in kana da wayo kana da hikima tun farko sai ka nemi babban abu to shi ya nema yadda yake son bai samu ba amma dai an tura shi an ce zuwa lokacin da za a yi takin duniya maimakon takin alkiyama to sai yana so kuma ya tsiya a karkashin wannan akwai abin da yake so ya nema Allah ya baki dama amma sai Allah ya takaita ki ne ce قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال ربي يتي يا أبنجي بما أغويتني سبو لبتدني لكي كما كلا عليني كبئيني مني a cikin halittu ka kaf gaba ɗaya har abada to la na na fil arzi wallahi sai na ƙawata wa halittunka abubuwa da dama na lalacewa a bayan ƙasa wala uguyannahum ajma'in kuma wallahi lallai sai na ɓatar da su ka kaf ɗinsu gaba ɗaya ka bani dama ya Allah shine Allah ta'ala yace eh, waɗanda suka bi ka wannan kankana da iko a kansu amma banda إلا عبادك منهم المخلصين don akwai ayin da ta tabbatar Allah ta'ala yace banda bayina to shi ma anan sai yazo yace to banda bayinka ya Allah bayinka zababbu kan wannan bayan da iko a kansu amma duk sauran zan lalata su ya za ka ce a yi zanzan. domin shedan ya riga ya kulla tsiya tun a gaban Allah ma ya riga ya fala to kaga ba ya jin tsoron kowa tunda a gaban Allah ya faɗi wannan magana illa ibadaka sai dai bayinka minhumul mukhlasin waɗanda suke tsarkaka kamar yadda Allah ka keɓance su waɗannan kan ba da iko a kansu shine Allah ya ƙara da cewa hada qala hada siratun alayya mustaqim إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الله تعالى يتي هذا siratun alayya مستقيم wannan shine iyaka da waɗanda ka batar da waɗanda suka gagare ka duk akwai wani lokaci hanya mai kekkiya wanda idan kun bi duk za ku tattaru zuwa gare ni domin idan kun duba wannan aya yadda ta zo da yadda ake fassara ta da bambanci Haza, siratun alayya mustaqim Allah ta'ala ya ce hanya ce guda daya ko ka kauce ma zaka dawo kanta? ita ce mutuwa tsaye duk wanda ya bi wannan zuwa wajen Allah zai je ya jire gaba daya kuma inna ibadi ina jaddada maka lalle bayina laysa laka alaihim sultanun baka da iko a kansu shi yasa kullu ake so mutun ya yawaita karanta kulaguzai kullun ya yawaita neman tsari ko da abu ba na neman tsari bane ka yi a'udhu billahi ka nemi tsari da Allah domin dan Allah ya kare ka so zaka samu sauki shedan bai da iko a kanka kaga ka zamo cikakken bawan Allah kenan shine inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min algawi sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin batattu da man kace zaka batar da su zaka kawata musu abubuwa zaka rude su zaka yi musu abu kaza da kaza already mala ya karanta mana a cikin sallah subhanallah wani bangare da da lokaci da ya kamata a ce a karanta ayoyin a da fassara su sannan kuma da waɗansu ayoyi a cikin suratul nisa waɗanda za su fitar da aikin shaidan a fili babban aikin shaidan yaudara babban aikin shaidan shine kawasa maka abu babban aikin shaidan son zuciya yasa ake son waɗanda abubuwa sai kai a hankali idan baka yi hankali ba to zaka fada cikin halaka zaka fada a cikin tarkon shedan to duk wanda ya fada cikin tarkon shedan Allah tabaraka wa ta'ala yace da kai da magoya bayanka ga makomanku وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم للي وتن جهنم لموعدهم أجمعين wato ita ce makomansu gaba ɗaya saboda haka mun tsine maka mun la'ane ka mun baka dama ka batar da waɗanda za ka batar amma banda bayin Allah na kwarai sannan kuma hanya guda ɗaya ce duk za a tattara ku zuwa gare ni in ji Allah sa'annan kuma makoman ku wutar jahannama ce magana ta ƙare to waɗanda suka yi biyayya wa Allah fa su kuma makomansu yana gaba amma jahannaman nan kaji an ambaci sunanta wai menene wani ɓangare na hatsarin wutan jahannama ko na bala'i ko musiba wanda yake gwada tsanani dangane da wutan jahannama sai Allah yake laha sab'atu abwabin kulli babin minhum juz'un maqsur laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum lalle akwai aiki a wutan jahannama Allah ya tsare mu wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau kan mun tura mun yi kai a shirin ko ayoyin eh